المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي باكين من سلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to muna ƙara godiya Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya nemta mu da wannan alkhairi a kasancewar mu musulmai kuma gashi mun samu kanmu a cikin wannan lokaci mai falala da albarka ba ci gaba da tafsirin mu na karatun alkur'ani mai girma da kasancewar yau muna sha uku ga watan ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1444 to daga wannan masallaci mai albarka na millata ibrahim da ke wannan unguwa ta saburo kawaji a wannan katafar ya jihar damu ta kano insha Allahu za mu ɗauka ne daga inda muka tsaya cikin suratul bakara za kuma mu tashi ne daga kan aya ta 197 eh, insha Allah to Allah ya mana muwafaka na bismillahir rahmanir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 الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله فتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا Allah ya ce الحج أشهر معلومات shi aikin haji wato watanni ne waɗanda suke sanannu waɗanne ne su watan shawwal zulqa'ada da kuma zulhijja daga watan da zai biyo bayan wannan na ramadan to shi kenan lokaci ya kama masu harama da haji za su fara tafiya domin gudanar da aikin haji to tun daga wannan watan shawwal da zulqa'ada da kuma goma ga wata na watan zulhijja su ne wannan wato watanni na aikin haji tare da cewa wasu malaman na ganin cewa zuwa tara ga wata amma abin da yake ya shahara zuwa goma ga watan zulhijja su ne waɗannan watanni na aikin hajji to faman farada fi innal hajja duk wanda ya wajabta wa kansa aikin hajji idan ne mutum ya yi wannan ihramin ya ɗauki niyya to akwai dokoki da Allah tabaraka wata ala ya sanya Allah ce fala rafasa don haka babu magana tarawa da iyali ko da mutum ya tafi da matansa saboda haka to ba za a samu haduwa ba wala rafasa wala fasuka sannan kuma babu fasikanci duk abin da yake na nau'in abin da zai kawo maka laifi ko da da ƙarya ƙarya ha'inci yaudara da sauransu ta yadda wasu suke da ƙaggari daga kasashensu su niki gari su tafi can domin sabon Allah to wannan fasikanci ne to in dai mutum har ya yi harama da aikin hajji? to shi wannan abin ba zai yi shi ba don haka wala rafasa wala fasoka babu tara da iyali kuma sannan babu wannan fasikanci wala jidala kuma sannan babu rigima karkai fada da kowa ɗabi'ar ibada ce idan kana cikin yanta wani lokaci ko don saboda nauyinta sai ka ji cewa ba wuya yanzu nan kana harzaka yanzu misali kamar wannan ibada ta mu ta ramadan za ka zauna ba ci ba sha shi abokin hulɗarka ba shi hana ka ci ko yana ka sha ba amma watakila shi zai maka kankanuwar magana magana da bata kara ta karya ba amma yanzu nan zai ko kuma ba wuya kai ma da an taba ka saboda haka sai ka ga rikici ya gudu a titina idan ka ba za ka gana ta dambacewa wani ya fakin na mota wani ya kafa babur wani keke ya kafe wani da dako ya ɗauko saboda haka ya bangaji wani babu hakuri. to wannan ɗabi'a ce ta ana kan yanayi na ibada to wanda yake kan ibada ya gane dama ɗa'a ga Allah wannan yana kanka wajen ka yi haƙuri tunda eh, abin nan haƙuri nau'i kala uku ne ka yi haƙuri akan biyayya ta ubangiji ka yi haƙuri a kan abin da ya haramta maka ya ce karkai ka za ka bari to ka daure ka yi haƙuri sannan na uku yin haƙuri a kan ƙaddara da za ta zo maka duk wani ƙalubale da zai faɗo maka to ka daure ka gane cewa wannan wani abu ne daga Allah to kuma dama shi imani guda shida ne na ƙarshe shi ne yin imani da ƙaddara ko mai kyau ko mara kyau yau sai ka samu to gobe kuma ka rasa da da kai ake yi yanzu a ce ba a yi da kai to wannan ba Allah ba ya kaunar ko ba ya san ka bane a jarraba ce ta zo maka da haka za a gwada a gani mai dauriyarka za ka daure ko ko ba za daure ba to dan haka waɗannan ka'idoji ko waɗannan dokoki da suke cikin tsarin aikin haji duk wanda yake son ya hajjan hajjan da Allah zai karba to dole sai ya bi su domin mutum idan ya tafi da iyali yana cikin harami to ba shi ba takar iyalin nan Kun ga akwai sanda ake ba shi tahalluli akwai tahalluli na farko akwai kuma tahalluli na biyu idan ya zama na cewar yanzu kun zo kun fita aikin haji ranar sallah to akwai aikace-aikace da aka sanya duk inda mutum ya haɗa guda biyu daga cikin waɗannan ayyukan to ya samu wannan tahalluli na farko abubuwan da aka hana shi kamar aske wani abu a jikinsa ko ɗaye fata a jikinsa ko kuma cire farce to an sake shi kuma zai iya sa kaya sabanin waɗannan mayafayya da muka yi bayani akan su jiya to sai ya saka kayansa na gida zai iya sa hula wanda a baya kuma lokacin da yake cikin wannan mayafin ba shi da ikon ya saka hula kan na yana nan tsirara ko da gozo ko haka zai haƙuri inda shi kun san baya barin kansa tsirara ko ya ce laifi ne to amma idan yana cikin harami ba da iko ba shi da damar ya rufe wannan kan amma daga sanda ya aiwatar da waɗannan ayyuka guda biyu to an ba shi wannan dama ya sa hula ya sa riga ya yi waɗannan abubuwa amma ban da iyali idalin sai ya haɗa da wannan abubuwa guda uku shi kuma wannan ya samu tahallali na biyu ke waɗannan tahallali ɗin shi ne jamratul akaba akwai babban jifa da ake ranar sallah al'ummar da ke ƙasashensu in mutum bai halarci can aikin hajji ba to ranar sallah idan da za a fita aje a yi idi na babbar sallah to shi kuma a wannan rana ne alhazai suke tafiya jifan shedan kamar yadda ake kiransa a hausance za a tafi a a wannan jifan shedan to idan kai jifan shedan kuma kai aski kuma kai abin nan yawa kai jifan shedan kai aski to ka ka haɗa ko kuma kai jifan shedan ga kuma abin nan abin nan dawafin ziyara wato kaje kai wannan dawafi dawaful ifada dawafi na haji to saboda haka shikenan daga nan wannan da abubuwan gaba ɗaya waɗanda aka hana maka to yanzu kuma an halatta maka to kaga har iyalin kenan yanzu an ba an ba mutum da to amma in ba mutum ya samu kansa cikin wannan tsari na tahallili ba to dole sai ya kiyaye in ba haka ba zai yi abin da dole sai ya dauki fansa ko sai ya dauki fansa a kansa an yi belin wannan aikin nasa ko ba wanda zai ba kai za ka yi belin aikin da kanka saboda mai ka shigar da wasu abubuwa na laifi cikin aikin to sai ka yi yanka wannan shi ne ga mutum ya cire eh, abin nan wata fata ko ya aski da gangan ko ya zo ya ɗebi turare ya mammaka a jikinsa idan muka lura tsarin wato aikin haji kusan tamkar tsari ne na tsayuwa na alkiyama kun ga alkiyama da likafani na aka banna mutum likafani nan da shi za ka tashi to idan ka tafi da zaman mina da zuwa arfa ran takwas ga watan zulhijja da kuma ranar tara duk gaba ɗaya za ga mutane fari fatmal duk fararen kaya ne a jiki kowa ya zako to kaga za ka ɗauka mai bambancinsa da abin da ɗan tashin kyamu za ga mutane duka su ma a cikin wannan tsarin suke ba wai wannan ne mai arziki wannan shine talaka ba maganar wancan shine ba sarake wannan shine kaza sai ka zo ka bangaji sarki ma ka wuce a zo layin ban daki sarki na layi kai ma kana layi ba za ka ce ranka ya dade fara shiga kafin na shiga ba kowa yana layi yana jira to kaga can ma ba ce aka yi nafsi nafsi ba ai kowa ta kansa yake يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه ‘yan nafsi nafsi ne ba ruwanka ga babanka gudansa kake uban ga ɗan gudansa yake ga matarsa gudanta yake ita ma ga mijinta tana gudansa ba wanda yake da burin yanzu ya haɗu da wani idan ya samu ya tsiraya tana da kai eh saboda haka babu wani abin da zai gudana a wannan lokacin to haka akan aikin haji ka ga mutum niki-niki da kaya to wasu dai kowa ji da kansa kowa ji da kansa kai da ka ko ka sayan da za ka yi da kayanka in ka gaji ba za ka iya maka watsar watsarwa za ka amma wani ba zai taimake ka bayan da ka iya saboda haka tsari ne wanda da ka kalle shi da kiyama to kusan yanayi ne guda ɗaya kaga ba kafafa ba nuna isa ba babbar mota yanzu daga arfa a da an banda yanzu da Allah ma ya taimaka an samu ƙare karen tituna cunkoso duk ya ragu amma fa za ka ga mutum ya gwammace gare ya taho da ƙafa saboda cunkoson hanya kuma haka za ka ga al'ummar ɗo ba maganar sarki ba maganar ibin eh, nan ranka ya daɗe ko yallaɓai ko akar lahu kowa maza da mata kowa ya ɗau hanya yi yake kawai da kafarsa don ba za a kwana a ko'ina ba sai an tafi masdali ba Ba Garba da isha'i ba za ku yi ta ba ba za ku ba arfa ba sai rana ta faɗi dole sai rana ta faɗi sannan za ka fita daga cikin filin arfa so kuma ba za ka yi sallar maGarba a nan ba sai kuma ka zo ba a nan za a zo sai a haɗa Magarba da isha'i kuma nan ne wurin kwananka kai da barin nan sai garin allah ya waye rana ta riga ta hudo to saboda haka sai kuma ka kama hanya sai ka taho mina sai ka zo ka yi jifa in ka gama jifa kana so sai ka kama hanya kuma sai ka taho maka sai ka zo ka yi dawafinka ka yi dawafinka na aikin haji ka yi sa'ayinka idan yanayin aikin hajjanka wanda yake na sa'ayin ne kamar tamattu'i to kaga shi ma sai ka sake yin safa da marwa ka yi na umara ko za ka sake yin na da wani to da ka yi wannan shikenan kana iya koma gida ka canja kayanka ka huta ka yi aski ka sa kayanka na gida sannan kuma sai ka koma mina ka ci gaba da kwana a mina ne za ka yi kwanan sha ɗaya ga wata sha biyu ga wata idan ka gaggauta to sai ka dawo gida ka gama aikin hajjinka daga wannan ke idan kuma ka yi jinkiri to sai ka jira ranar sha uku ma sai ka yi jiba duk wannan kwanakin da ake da sha ɗaya da sha biyu da sha uku aikin shine a je a yi jifa a dawo wannan filin dai a nan za ka zo ka ci gaba da kwana ba a sake ka ba in ka yi gaggawa kwana biyu in ka yi jinkiri ka kara kwana uku to daga nan kuma zuwa za a zauna an banda kawai a yi ta kabbara ana ta la'ilaha illallah eh, karatun alkur'ani da sauransu da addu'o'i na fatan alkhairi to babu abin da kuma ake ta yi sai da kuma yan sharholiya da yan duniya so kuma sukan samu dama kai ka ɗauka ma a gida suke a gidan ma a sabon gari da ake ba da misali ko eh tun dan wanda za a ce yana sabon gari to ka an san dai me ake nufi to kamar wajen wani guri ne na lalacewa to dole idan mutum ya yi harama da wannan aikin hajji sai ya yi takaransa waɗannan dokoki da ka'idoji da suke kan aikin nan to ka kiyaye saboda me kai aikin hajjin da Allah zai karba ka tafi domin neman samun gafara to idan baka yi yanda za a gafarta maka ba to sai kai aikin kuma aikin ya zama maka aikin babagiwa Allah ya kare to dan haka waɗannan dokoki fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj babu wannan tarayya da iyali babu kuma fasikanci sannan ko babu husuma ba doke-doke babu ashariya babu cin mutuncin kowa Allah ce ma taf'alu min khairin duk abin da kuka aikata na alkhairi ya alamahu Allah ai Allah yana sanar da wannan abu da haka kutsina na alkhairi wannan ko a koyina ko a makar ne ko a layin tafiya makar ne ko a zaman gida ne ku yi alheri alherin nan shi yake taimakon shi yake tallafa muku shi yake kawo a ga mutuncinku kuma a zaune lafiya tare da ku to yi kun yi wannan abin allah ya san wannan alherin da kuka aikata sai allah ce wata zawwado idan kun tashi za ku tafi aikin hajjan nan ku nemo guzuri kar ku je ku zama almajirai ku zama mabarata ka san baka shirya baka kukuta kai kai dai abin nan karma karmaka ka kukuta ka samu ka dan hada abin da ka hada sai ka ce bari a tafi ai na je na dinga bara ba yadda da wannan ba wata zawwadu Allah ya ce bai guzuri nemo kuɗi kuɗi sosai ta yanda idan ka je kar ka yi magana sabil kake nema ka gana ta kokowa da mutum a layi layin karɓar tallafi layin karɓar sadaka ba laifi ba ne saboda waɗanda suke wannan hidima su ma don samu lada suke ta yi to suna hidima don sun bayar ka karba babu laifi amma zan ka ana kokowa da kai kuma wani ma za ka tarar ya fi karfin abin domin Allah ya ba shi wadata ya tafi da abin amma kuma yana nan ya kulle nasa yana nan a kan layi ana rigima da shi to kun gani to ba daidai bane ba daidai ne in ka tashi tafiya cika jakarka da kuɗi kun ga baya ai dama guzurin ma kun ga hawa biyu ne za a ce maka ga babban kujera ga karamar kujera ita karamar kujera kudinta bai kai na babba ba ba yana jin yanzu daga baya ma duk kusan abin ya haɗe gaba ɗaya kawai guzuri guzuri ne kawai guzurin kowa allahu amma dai na dai manta ma na san a baya akwai wannan bambancin wani bawan Allah cikin mutanenmu wata shekara shi ma na nufin mutanenmu fulani aka zo ɗan uwansa ya biya ƙarama kujera shi kuma ya biya babba kujera to da aka yi hakan shi bai san manufar wannan abin na guzuri ba ne sai da suka shiga cikin jirgi tukunna sun shiga cikin jirgi aka nuna musu ga yadda za su je su zauna sai ya ga inda dan uwansa ya zauna shi ma nan ya zauna sai ta da daru ya ce wallahi ba zai yi ba ya ce shi kudin babbar kujera ya biya yaya za a yi a dora shi a karamar kujera duk bayanin da za a yi masa an masa kai ba haka ake nema gashi ya ce wallahi shi bai da ba sai da aka samu wani dakta ba sai na ambaci sunansa ba shi ya ji labarin ya san zancen shi ya zo ya warware matsalar sai ya zo sai ya ce a yana da gaskiya mana shi babba kujera ya biya wannan ya biya karamar kujera ya za a ku zo ku haɗa su wuri da ya ce biyo ne to kun san akwai first class akwai can sama inda gwamnoni da manya suke hawa ya bi shi suka tattaka bene suka hau saman jirgi kuma kujerar dama ta bambanta ta kasa Dima-dima ce wata ma za ka ga kwantar da ita ka yi baya ka yi gaba za ta tafi ya ce zo ya ce zauna na ya ce haba ya ce ka gani ko dama sun yi ne su shushe ne ne dama to dole irin wannan dama tun farko aka karba to sai a wayarwa da mutum kai a gaya masa ko da ka hau jirgi za ka ga cewar karka ɗauka kujerar da ka biya da aka ce babban kujera ko ƙaramin kujera a yana nufin cewa kujerar jirgi ce a idan aka baka canjin kuɗinka to a nan za ka ga bambanci naka ya fi na ɗan uwanka yawa to wannan ita ce bambanci tsakanin karamar kujera da kuma babban kujera to yadda abu ya gege na to don haka ku dai yi guzuri kar ka tashi tafiya aikin hajji ka tafi ka je ka zama almajiri ba a san bara ba a san maula wani kuma da ya shiga fitinarsa ita ce ya tafi da guzurin amma sai ya sauri ya ga kaya kamar za su kare sai ya je talabtar kaya ya yi tsaraba amma kuma daga baya kuma sai ya zamanto almajiri ya tabi yana bara yana ci a taimake shi akwai wannan da na gani su ma irin wannan suka ce a'a malam fito da kayan ka muwa muna son mu sai kayan ba mu saya ba da haka ba za ka zo kana cewa mu baka mu baka ba ɗebi kayan ka ka saya to irin wannan ku sai dai ka karyar da su yau tunda ba za ka mayar kanti a karba ba su ku yanzu yan ɗaki waɗanda dama suka ɗan aje kayan su suka aje kuɗin su yanzu kaga dole sai dai ka yi musu sauki da haka sai kaya da haka wannan gaggawa da alhazai idan aka je din musamman bakon alhaji wanda bai taba zuwa ba da ya je gafar kowane kanti a bude sai dauka kayan kariya za shi to kan kwana biyu ka da gida ma kana iya hada zarabanka baka da matsalar komai kuma a sannan kayan masu fi sauki saboda in ana cikin zahama akwai cunkoso na al'umma sosai to kayan sun fatsa da amma daga sanda ana ta tafiya ana dawowa an gama arfa to an fara zaizayewa to kaga baki Allah Allah suke su rabu da kayan hannunsu to kaga nan ma kai ma sai ka demu sai ka samu abuwa sai ka samu sauki to amma sai mutum ya yi garaje idan ka ganin kaya za su kare saboda kana kallon yawan al'umma kaje an ce yanzu mutum miliyan uku sun je sun yi aikin haji kuma a dan gari kana kallon sa garin nan kamar dan karami ne in kun taho harami ka ga cu kun cunkushe kun tafi filin mai na cu kun cunkushe kun je musdalifa ka ganku du ko to kaga daga nan me za ka yi tunani ce kayan nan kariya za su yi kayan sauriyan sai kaya na to wannan gaskiya yana kawo matsala to duka na san malaman bita a wurare kamar jihohin da ake yin bita alhazai kamar mu nan Kano duk ana irin waɗannan bayanan malamai suna bayani domin a kiyaye saboda mutum dai kar ya je ta gayyara to ayi wannan guzuri fa inna khayra zadi taqwa amma sai Allah ya ce mafificin guzuri to fa shine guzuri na tsoron Allah eh mutum ya ji tsoron Allah kaga kar ka tafi da niyyar cuta kar ka tafi da niyyar za ka kwari wani kar ka tafi da niyyar za ka yi wani abin da yake za a yi Allah wa dare da kai to sai Allah ya ce wa taquni ya ulil albab ya kuma abota hankula to ni fa ni za ku ji tsoro ba wani ba dan haka duk wanda zai tsoro zai ji tsoro ya tsoraci Allah tabaraka wa ta'ala Allah shine abin tsoro ba wani ba dan haka dukkaninmu mu taru? mu tsoraci Allah subhanahu wa ta'ala na mu je gaba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 من قبله لمن الضالين الله ya ce laysa alaikum junahun babu laifi a gare ku an tabtago fadlan min rabbikum ku nemi falala daga ubangijinku falalan nan ma'ana ku nemi arziki za ku iya cinikayya ku yi saye da sayarwa ka tafi da ɗan kuɗinka kaga harkoki na garawa shikenan ka saya ka sayar daga gida kana iya sayan kayayyakin da idan ka je can za ka yi ciniki ka samu arziki Allah ce an halatta muku wannan babu komai wani sai dinga ganin a ah, to ya za mu ɗebi kaya ko mu tafi da shi mu da za mu tafi aiki har ma wani ya dinga zannan kai na can ka gani ai ba aikin ma za shi ba to gashi Allah ne ya faɗa kun je ku yi kasuwanci in an gama aikin haji ko bai rage ko ka je yanzu da wuri kafin a fara aikin haji shikenan ka kasa ka sayar za ga mutanenmu da yawa waɗanda suke da wani harka da kasuwanci sun baje kayansu wani lokacin waɗanda ma suke wasu tsarabar sai kaga kayan da aka tabi da shi daga nan kasuwar bai su ka sake siyowa ka dawo da su ƙwarai kuwa to yanzu aka ga irin 'yan kunnayen nan sai sai su da yawa kaga an tafi da su sai ga mutum ya je ya baje malam sai zo dan abin da a nan gida yanzu aka sai shi naira ɗari ko ɗari biyu to yanzu can an ce maka riyal biyar riyal biyar ɗan nan fa dubu ke naira dubu kuma ka sayar kuma ka zo kai kafafar ka shine ka siyo tsaraba daga ina kayan maka <laughs> ka so kayan maka alhali kayan kofofin bai ka zo <laughs> to eh, muhimmin abu wato neman arziki a aikin haji ba laifi ba ne kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna mana me yi abin da za mu samu riba a cikin kasuwanci kuma gashi batun ya je ya yi ibada ya yi aikin hajji to kuma sannan kuma kun ga wani ta goma shi ga ƙari da yake cikin wannan abu da ba da abin da za ka yi kai taka tsantsan ina ƙara maimaitawa abin da zai kawo zalunci cuta ko mugunta ko yaudara ko ha'inci karkai karkai saboda shi hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana ne akan manhajja falam yarfus walam yafsuk raja'aka yawma um. wanda duk yake aikin aikin wannan hajji bai tara da iyalin ba sannan kuma bai yi wannan abin da yake na fasikanci ba kun ga duk wannan nau'in abin da na jera mana fasikanci ne laifi ne ka zo ka cuci mutane ka kware su na faɗa muku akwai wanda zai zo ya ce canja mutane kuɗi dala yake sai ya zo ya samu irin dattijan nan namu dattijuwa ko dattija namiji don haka bai san kudi ko bai san gari ba sannan kuma da wani irin abu na mutanenmu a tura shi ba ɗan rakiya ba wayayye tare da shi sai a ce kawo mu canja maka sai ga mutum a garin makka garin nan da allah ya magana wa man yurid bi ilhadin bi zulmin kuma min azabin alim duk wanda ya shige shi da niyyar ya je ya yi barna to Allah ya ce sai an ɗanɗana masa azaba kawai kai niyya kar ma kai laifin amma kai niyya a zuciyarka za ka yi laifin Allah wallahi Allah ce sai ma azaba sai ka ji a jikinka to ina ga kuma ka aikata laifin to amma sai mutum ya naki gari babu abin da yake da niyyarsa shine za shi yankan aljihu ta tafi za ta ta yi zina ya tafi za shi neman matsayi da mukami bari sai ya je ya yi luwaɗi a inda ɗakin Allah yake saboda an gaya masa in yayi wannan zai samu mukami me amfanin wannan makami wani wani bala'i ne haka suke tafiya su je su dinga irin wannan abu to sai ka ga mutum ya zo ya karɓi kuɗin mutum da tijo sai ya karɓi dalarsa mai kyau sai ya je duruduru, sai ya dawo sai ya kawo masa mara kyau sai ya liƙa masa sai ce ai canjin ma bai samu ba amma ga kuɗinka to ya bashi jabu shi ya tafi da mai kyan kuma murna yake yanzu a haka zai aiko a dinga sai a masa gidaje yana murna yana jin daɗi a yi arziki da haramu kuma ka jira ka gani mai Allah zai balle alhaji da yake roƙon Allah Allah yake karba masa ya tsaye addu'a kan ubangiji ya saka masa sai Allah ya saka shi gani yake yayo mama ai ya samu duniya Allah ya sauke to don haka wanda yake son ya samu tsabtar aikin hajjin to ya yi abin da ya cancanta ya abin da ya kamata fa'iza fattun nan ne kuwa? Hmm. eh fa'iza fattun min arfatin idan ko komo daga arfa wancan fili da ake taruwa wanda alhajju a arafa wannan tsayuwa a filin arfa shi ne aikin haji wanda duk rasa wannan babu labari sai kuma baɗi idan allah ya kai mu sau ɗaya ake yi daga ranar tara ga watan zulhijja shi shikenan wanda ya samu ya samu wanda bai samu ba zero kuma ka tabbata kana wurin nan kafin faduwar rana in har ka shiga kafin faduwar rana ka samu idan ka zo ka tsaya a baki ko a tsallaken saboda haka to kai an sha da kai don haka in ka dawo kana kafafa kana cewa ni alhaji ne ya ci a haba duk da dai dama shi hajjin a lokacin da ake aikin hajji ne kake alhaji in ka dawo gida an tashi daga wannan duk da dai shi bahaushe ɗabi'arsa ce girmamawa ce ya ce da mutum alhaji ko malam ko ma baka je haji ba ka gane ce a ah, alhaji alhaji girmamawa ce kowa ma malam ne yana ce masa malam saboda girmamawa to amma yanzu wasu suna zuwa su je su yi aikin hajjin su da amma haushi suke ji ba ka ce musu alhaji to ai lokacin da kake aikin hajjin shine kake alhaji sanda kike aikin ne kike hajiya amma an gama an dawo sunan ka mudi eh tunda amudin ka kake to mudin za a ce maka in garba ne garba kake an gane to amma me waye na jin haushin ne cewa ba a ce masa alhaji ba saboda ya kashe kudi ya hau jirgi ya tafi ya yi safa da marwa to dole sai an ce alhaji sannan da kake jin daɗi ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam duk sun yi aikin hajjin nan yanzu kamar sai na abubakar halifa na farko ko aminin manzan Allah babban mutum wa ya taba janci alhaji abubakar wai ban bara kai mako ko umar bin al-khattab wa ya taba ce alhaji umar bin al-khattab ya yake haji ko bai ba wa ya taba jin yanzu surikin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma sayyidina usman an ce alhaji usman bin affan kuma gashi mai arziki ne mai kuɗi ko ina sayyidina ali wa ya taba jin an fada ina mai kudin nan abdurrahman bin auf wa kuka taba jin ya kira shi ya ce alhaji abdurrahman da auf ai babu saboda haka wannan ya gwada cewa ba wannan ake nema ba abinda kake nema kai alhaji shine Allah ya karba ake hajjaka ka da wannan ras da kai da jariri mala ɗaya kuki, jariri bai laifin komai ba kai ma yanzu babu laifin komai a kanka ai ba karamin moriya aikin hajji yake da shi ba ba karamin moriya umara take da shi ba shi yasa je na faɗa mana wanda duk ya samu iko Allah ya maza ka ruga kafin shiga ta yi maka wahala ko girma ya kama ka ko rashin lafiya ta zo maka ko kudin su kari kada kana cizon yaza maza ka yi abin da yake na alkhairi ne ka samu alkhairi Allah ya ba mu ikon komawa wanda bai je ba kuma Allah ba shi ikon zuwa eh saboda haka Allah ya ce fa idza fatum min arfatin idan kuka komo daga arfa fazkurullah inda al-mash'ar al-haram to ku ci gaba da ambaton ubangiji kuma ku yi ta talbiya ku yi ta labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak ku ta la ilaha illa allah ku ta la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahu al mulku wa lahu al hamdu wa ala kulli shay'in qadir ku yi ta addu'o'i ina ne mu musharla haram din nan to nan ne muzdalifa inda idan kuka baro can garin wannan filin arfa to inda za ku zo ku kwana nan nan to nan ne ake kiransa mashar haram a nan wurin yake don haka za ku zo nan ku yi sallar magarba ku yi na isha'i kamar yadda na yi bayani to kuma a nan za ku kwana za ci gaba da addu'o'i da waɗannan abubuwa na talbiya da sauransu sai mutum ya ci gaba da aikinsa duka dai kana cikin wannan fararen kaya ba za ka cire wannan kayan naka ba to shi ne ya ce inda mashirar haram a yanin wurin da ya na na muzdalifa ruhu sannan ku ambace shi ku tuna shi kamar hadakun kamar yadda ya shirya da ku Allah ya shirya da ku aikin hajjin ku ya nuna muku ya yake ya shirya da ku zuwa ga kuma ya ci addinin nan ka zo ka yi sallah kana jin daɗi malam ka idan da sallah ka ji wata nutsuwa da kwanciyar hankali ya zo maka kai nafila kana murna ramadan ya zo kana ɗauki kana Allah Allah ya kawo wannan ba karamar shari'a ba ce ba karamar alheri ba kana yi wa iyayenka biyayya ko kana zamanci kana alkhairi kana taimako ka zauna lafiya da kowa baka cuci wani ba baka tsangwama wani ba baka wani ba kana ta kan wannan alherin to sai ka gode wa Allah Allah ya maka gata Allah ya maka baiwa Allah ya taimake ka to kun ga alheri ya samu yawwa to saboda haka mutum ya dinga tunawa kamar hadakun kamar yadda Allah shirya da kudin nan wa in kuntum min qablihi la min ad-dallin duk da dai kafin wannan samun alherin to dacen kuma fa ta tukuki ai kuna kan layin bata amma sai Allah sai ya zo sai muku wannan alherin saboda haka kuka samu gagarumin alheri wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi muku Allah ya ƙara datar da mu da samun shirya sa na kun ma fidu summa afidu min haythu afada an-nas wastaghfirullah inna Allah ghafurur rahim Allah ya ce thumma afidu min haythu afada an-nas sannan ku je ku tsaya a inda mutane suke tsayuwa Wasu wastaghfirullah ku nemi gafara na ubangiji su ƙurashawa su ne shugabannin larabawa a wancan lokacin wannan kafafa suna alfahari da wannan kaya nasu da harkar haji da suke da shi don haka su ba sa zuwa can filin arfadar inda suke zuwa sai da zuwa nan musdalifa din inda ake kwanan nan a haɗa sallar magarba da ishayi, za su zo nan wurin to kuma isa ce da kafafa da suke da ita sai zo sai su juya to sai Allah ce a idan kun gama wancan nan thumma afidu min haythu afada nas ku je ku tsaya inda mutane suke tsayuwa ku je ku yi wani da haka duk wanda ya je aikin haji kar ka kuskura ka zo ka wuce muzdalifa kawai nan kai mata ruwan tsuntsaye ka wuce a'a waɗanda suke da rangwame su ne mata kun ga akwai cunkoso wani lokaci idan aka taso ɗin nan abin ba hukken gani in ma da kin gani to wannan kuma akwai ban sha'awa da za ka yi sha'awar yadda mutane sun cika tituna malai iya ganin ka harin nan tas aka ke ganin jama'a malai kowa na tafiya to sai dai idan ana matsuwa to matsala ce don mara karfi sai a turbashe shi kuma haka idan an taho ba damar waɗanda yanzu misali a ce mun bullo ta gabas to kada wani ya bullo ta yamma ya taho saboda shi ma sai a masa illa yawan mutane da cunkoson mutane ya yi yawa kunga yana jan a shekarar 2015 ne ai an samu irin wannan cunkoson kuma da yawa sun mutu na ga har akwai ciyaman ɗin ko garkwani shi ma a wannan shekarar Allah ya karɓi nasa Allah ya gafarta masa saboda da aka taho ɗin wasu kuma sai suka shigo ta irin wannan sun taho ayya daga nan lamari sai lalace ga kuma wata hanya ta mina a mina din na tantanan wasu maimakon su bari a shiga ta wurinsu a kukulle su kuma suka tare wurinsu ai daga nan wannan matsin daga nan sai tattake jama'a eh ba su karfin ma haka aka dinga taka su da aka mutane da yawa mala suka rasu to ba wuya an mutu da haka sai kana taka tsantsan to kamar mata masu larura ne haka kuma wanda ya taho da mata shi ma zama mai larurar saboda yanzu ɗawainiyarsu ita ce tasa to in aka taho irin wannan to za su iya yin gaba sai su yi gaba amma su ɗin ma suna da wannan zama za su zauna kafin lokaci can da mutane za a taso a yi wannan cincirin da to su kuma sai su rage zango sai su kamo hanya sai su to haka marasa lafiya marasa ƙarfi duka suna da wannan rangwama da cewar su taho mina amma in ba waɗannan masu larura ba to babu dama a nan kai da ƙarfinka da lafiyarka kuma namiji kake to ka zauna a nan musdalifa ka kwana to me na gaggawa ne da yawa yawan mutane za a ga duk a harka ta ibada sai su dinga sauri suna kan gaggawa duk da Allah ya ce wa ya insanu ajula da da haka yake shaf shaf ce eh ce ai gara a yi shi shaf shaf kawai ai a gama a wuce wurin to a ibada ba magana ce na shaf shaf a wuce wurin ba shin ka cika abin da ake nema ka yi ka'idar ka yi abin da aka tsara maka tsarin ba naka bane ba son zuciyarka ka ba kuma abin da kwakwalwarka ta baka ba kawai ka zama mai kitabun rasu kawai littafin ka kanka kawai abin da ya maka shi za ka yi ba haka ake ba shi addini koyar da shi ake kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi zo koyar da shi kuma abin da Allah ya ce shi ne gashi nan mu bi shi wa in tudi'uhu tahtadu in dai kai masa ɗaya kai masa biyayya to za ku shiru saboda haka shi Allah ya sanya ya zama jagora ya zama to abin nuri to sai ya ce khuzu anni manasikakum ku rike aikin hajjin ku daga wuri na yanda na koya muku na ce ku haka za ku kamar yadda ita ma sallah sai ce sallu kamar ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ina yin sallah shi yasa ba a san ka zo kai sallah irin yar na ga dama wai yar mubi suka ce ba yawa sai lada eh ita ma ita shashwata za ka Allahu akabar, sami Allahu liman Allahu akabar, Allahu akabar, Allahu asalamu alaikum asalamu alaikum ina kayyan saboda Allah inda kasuwa ce ka zo ka ce ka yi irin wannan harkar kasuwarka ka ce ma ba za a cuce ka ba ai an gama da kai ko kaga yanzu sai kun yi ciniki nawa ka saya na saya ka za? to me kowan gani sai ka bayi sai ya caje sai ya duba wani ma sai ya aje sai ya tafi daga baya ƙara tunani sai ya dawo sai ce ƙara miƙo mun in ya miƙo ya ƙara cajewa duk ba cin lokaci yake dan kai da umar da kyau ba to yanzu an gama kuɗin in ka bayar ko dubu ko miliyan nawa ne sai an kirga ba saboda karka ba shi gaibu yanzu ba ya tura yake ba ka yi ciniki ya ce to ba na account in ka tura masa ba yanzu bai san ka ba ba zai bari ka tau ba sai sai baka benci ya ce dan zauna ajja kayan a nan wurin me yasa ba a shaf shaf ba nan ba sai ya ji alert to kaga idan ba bai ji ba wannan cinikin ya ruguje saboda haka ajiye mun kayana tashi ka tafi yanzu nawa aka yi wanda sun zo su kudin bai shigo wajen wanda suka yi cinikin da shi ba kuma kudin bai koma musu ba kuma haka dukkan haƙura to amma sallace da ya zo ba ma kamar wanda zai zo ya bi liman ya dinga allah allah ina liman ya damu mutane na leke wani ma har ya dinga aibanta wai wai ana jiran lima mai da wani sai an jira lima to kai na ruwanka ba wani masallacin ka tafi wani masallacin ka je sallar mana wannan masallacin wannan limamin shi yake da iko da za ku yi sallah bai zo ba kun aikata laifi yawa kun aikata laifi kawai sai mutane su zo sai su tada sallar su kawai sai sallar su wai su sauri suke yi Allah wannan shirme mutum yake ka tsaya kuma in aka tada sallah ba za ba za ka tada sallah ba sai wannan sallah idza uqimatus sala da salatu illa al-maktuba in an tsaye da sallah liman an tayar masa da ikama to duk wata sallah kuma ta rushe sai wannan tafarilla da ake ka wani da liman kai sallah to duk manzo Allah ya koyar da mu wannan saboda haka kai na ka'ida ba wani magana sauri ba wani magana hanzari idan kai a ka'idance kai bu a hankali to saboda haka sai ka ga alheri ya same ka to don haka sai Allah umarce su sun mafi fi domin haisu a fadar nas sannan su je su tsaya inda mutane ke tsayuwa wasu ta da da haka Allah ya ce su ci gaba da neman Allah gafara suna ce istighfari astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayh da haka sai ta wannan sai ta ci gaba da yi eh wato ibada akwai dadi malam duk wanda Allah ya taimake shi ya tsaya da yin ibada wallahi ya ƙara godewa Allah ƙara godiya ga Allah saboda alheri ne ba ƙaramin jin daɗi ba ne a ce kana addini ba yanzu ba daidai da wannan zaman na tafsirin nan wani ba zai iya ba wani ba zai iya ba kuma ba wani abu yake ba hira yake yi zancen duniya yake ta yi wani ma sai ya isha wani sai ya ci naman wani wani sai ya yi ƙarya to kai ba sai ya gode Allah ba kai ma kana son irin wannan din inda ake abubuwan da ba su dace ba to amma sai ka bar nan wurin sai ka zo sai ka zauna ka sa littafin Allah a gaba ana gaya maka Allah kalma ɗaya harafi ɗaya lada goma balle kuma lada irin na lokacin ramadan dumbuje Allah yake ba wa mutane sannan dama ko a haka ma ba ramadana ba in ka zo ka zauna irin wannan wuraren ba zaman banza kake ba yanzu duk wanda ya zo ya zauna a masallaci yana sauraron tafsiri raya masallacin yayi to kuma sai Allah ya ce innama ya'muru masajid Allah man amana billahi sai da Allah ya baka shaida kai da kake raya masallaci to kai mai imani ne dan sai mai imani wal yawmil akhir kuma imani da ranar lahira wala yakhsha illa Allah wa aqama salat wa ata zakat ya bada sallah ya bada zakka ya tsira sallah ya bada zakka Wala yakhsha illa Allah Allah ya ce baya tsoron kowa sai Allah fa asa ulaika an yakuna min al-muhtadin ko wannan akwai kyakkyawan tsammani ma'ana garanti ne wannan ya zama to cikin shiryayyen mutane duk wanda yake ba masallaci kulawa ko yake share shi ko yake ladanci ko yake limanci ko yake zuwa ya sallah da shi ko ya zauna yana karatun alkur'ani ko ya zauna yana zikirori to wannan ko ya kansa sashi ko ya share ko ya haba mala shi yasa nake jinjinawa abin nan ummu salama yarinyar nan ku duba irin hidiman da take yi ta zo ta share masallaci ku duba man Da kullun asbahin duniya masallacin da namu ba shara biye yake samu a kullun ta zo ta gyara wuri ta yi ta kansasawa bala ne ya nake ce mata ce to can da aka haifi maryam mahaifi annabi isa mahaifi ta ce walai sadakar kal'unsa namiji ba ɗaya ke da mace ba amma dai ba komai wa nisan mai tuwa maryam na mace ta suna maryam kuma ta sa ta hidimar masallaci saboda wannan bakance da ta yi kan Allah ya bata da za ta kai shi ta hidimar masallaci ma to ku duba alherin da Allah ya ba maryam kuma saboda wannan annabin Allah ba ta haifa su kutun da guda manzo bawan Allah na gari ba kun ga ba karama alheri ta samu ba karamin sakamako ta samu to wanda da zai kula masallaci ya hidima ga masallaci ya jira alheri da irin abubuwan da zai dinga gani malam lalle ci gaba to amma ana ganin kamar ci baya har mutane kin gin ladanci suke wai saboda wai ladanci wai wai ba taba ganin mai kudi ladan ba da Allah gaskiya shi ba taba ganin mai kudi ba wanda talakawa ne ka je Saudiya ka sha kallo ba dan ba Allah ya ba mu da lafiya ku bari wata rana Allah zai kawo shugabancin da gaba ɗaya wannan shugabannin to ladanan ma sai sun mai da soki cimomi da daga ladan shi ma yana hawa lafciciyar mota inda gaje saudiya da ka tara irin wannan yanzu Ladanan haramin maka ko na madina ya kake tsammanin sa ka je ka ga gidansa ka ga gidan shi ka ga motarsa da yake hawa ka ga yanda yake hidima da mutane ai duk alheri ne ba gari saboda haka ba wani magana talauci kuma alahira lahira ba gashi ba hadisi ya tabbatar mana sula da nan masu fasa daban ran alkiyama duk inda kaga ladan kana ganiya saboda Allah ya masa dogon wuya kaga ladan shikenan kuma wanda yake da kyakkyawar shaida ya tsuntsu ina ne duk abubuwan da suka ji za su ba da shaida a kansa kai ka ɗauka wannan kaskanci ne ai ba kaskanci a cikin harkar ladanci mutane na can fana bacci shi ba zai duba ya ga lokaci ya yi. yanzu sai zo Asalatu, khairun minan nawmi Asalatu, khairun minan nawmi gaya maka bai ba kai sallah ta huwaci gara ka farka Allah ce muke wani malami namu lokacin muna kanana haka zai zo ya dinga abin da dangarwa yana a tashi a tashi a tashi a sala a sala sallah jama'a sallah jama'a sallah ta bacci ku miƙe ku tashi to kaga ai in ka yunkura mai yin wannan mai yin wannan hidimar ai ba karamin aiki yake ba kai kana can kana bacci kuma fa akwai aminci kwakwaran aminci da suka da yake kan ladan saboda shi ya san lokaci kuma yana kiyaye lokaci kai ku kana can yanzu kana ta chatin ɗinka sai dai baka ji ana can Allahu akbar Allahu akbar ko shi bai iya catar nan bane amma kaga yana kiyayewa da lokaci wuf da ya abin nan sai zo sai ya kira sallah sai ya ce maza kamo hanya zuwan da suka samu irin wannan alkhairin malam sai su ƙara godiya Allah su ma da irin ta irin wannan yariya ita ma ta samu irin ta zama magajiyar na na Maryam gani ce tana mace amma zuwa ita hidima da masallaci kun ga alheri ne Allah ya ƙara mata lafiya masha Allah to saboda haka yace wastaghfirullah ku yi ta roƙon Allah gafara inna Allah ghafurur rahim lalle Allah mai yawan yin gafara ne mai yawan jin kai ne wannan kan ga sha'anin Allah abu ne wanda yake wanda yake mai sauki <coughs> to da kun ga karshe ubangiji abin da ya musu umarni ke nabi istighfar bi istighfarullah da neman gafara Allah ai talabul maghfira maghfirata min neman gafara daga gare shi kuma shi ubangijin wa wa'adahum bil maghfira sai ya musu alkawari da samun gafara din ce fastaghfirullah ku nemi Allah gafara inna Allah ghafurur rahim lalle Allah mai yawan gafara to waɗannan ayoyi dai idan muka lura da su za mu gane irin yanda wato girma da alfarmar kiyaye abin da zai sa a samu rafasu wal fusuq eh wal jidal wato aikin haji a samu waɗancan abubuwa? tare da iyali ko fasikanci ko kuma ainihin rigima a cikin ihrami to wannan kun gaba a sansa yawa sannan kuma duk abubuwa na alkhairi ga mahajjaci a lokacin aikin hajjin to an nuna mana cewar lalle ana bukatar sa akwai shi da kuma halacci da neman arziki a cikin aikin haji da wajabci na kwana a nan musdalifa da kuma ambatan Allah subhanahu wata'ala da wajabci na godiya ga Allah da ambatansa wajen yi masa wajen zikiri da kuma yin da'a a bisa shiriyar da mutum ya samu da ni'imar da Allah ya saboda zuwa aikin hajjin na fa ni'ima ce ni'ima ce babba ba. to kai ta gode wa Allah da kuma wajabci na tabbatar da bayan da aikin hajjin kamar yadda yake eh duk mutum ya rarrabe ya gane me ake nema a cikin aikin hajjin waɗannan alamomi na ibada na aikin hajjin to duk mutum ya gane su daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan to kun ga ita kuma wannan aya ta ƙarshe sai ta zo mana da faɗaitarwa a cikin istighfari da kuma yawaita yin istighfari da ana son mutum ya yawaita istighfari kun ga an sunnata mana yin istighfari guda uku ba da kullu salatul farida bayan kowace sallah ta farilla zaka ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ka sai mutum ya so ina aka da riga a tashi yan shaf shaf din da yago eh su babu zama dan an idar da sallah kawai Allah Allah yake dama ya zo liman ya takura ya dan makara sannan yanzu ana assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai ga yi salam ai ya gama sai tafiya haba an gama da kai Allah an gama da kai da Allah ya ce bai ka zauna kace astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kai sunna kuma kana da ladan sunna sannan kuma Allah zai maka gafara to yanzu sai ka watsar da sai ka wuce to an sha da kai an yi babu kai yawwa to wannan ya halatta kun ga cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam idan sallama min salatihi idan ya sallama daga sallarsa to yakan ce astaghfirullah salasa sau uku wa sayyidul istighfar eh da kuma sayyidul istighfar allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وانا عبدك وانا على اهلك ووالدك مصرات اعوذ بك من شر ما صنع ابوه لك بنعمتك علي fa inna hula ya فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت musamman bayan sallar asubahi da kuma bayan sallar la'asar ko kuma bayan sallar magriba wannan da yana daga cikin lokuta da ake yin sayidul istighfar wanda shi ne ita ce shugaba a cikin dukkanin wato istighfari da ake da shi to wannan gagarumin abu ne Allah ta'ala ya datar da mu na mu je gaba فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق فإذا قضيتم مناسككم إذا كو كمل عبادة أيكن هجنكو to Allah ya ce fazkurullah ku yi ta ambatar Allah ambatar Allah tabaraka wa ta'ala fazkurullah ka zikirkum aba'akum ita ambata Allah kamar yadda kuke ambatar ubanninku iyayenku yadda kuke ta ambata su au ashadda zikira ko kuma a'a mafi tsanani ma daga haka ku ta ambatar Allah ma'ana ubangiji ya nuna a yawaita ambatan ubangiji shi yasa na faɗa mana wannan zama da ake ko amina bayan gabatar da wannan aikin hajji na ranar sallah to da wannan ranar da kashe gari da kashe garin kashe gari duka wuri ne na ci gaba da ambatan ubangiji ba wai ana yi ne domin kawai a tafi a jihar a sharholiya mutum ya ɗage mata su dinga saka laisuna da sauransu suna fito da suna tabarruji ba kyau ba kyau ki ji aikin haji ki fito duk wuyanki a waje kin sa gwalagwale kin sa wane ne a ranar gani ake kawai kamar rana ce ta yanci an sallama mutane saboda mutane sun cire harami da kuma sai kuma a dinga yin wasu abubuwan da ba su kamata ba a to lallai akwai jan kunne sosai dangane da mutumin da zai shiga garin makka ya je ya danga abubuwan da yake na ba daidai ba to don haka ambatan ubangiji tabaraka wa ta'ala nan ku bai da kanku ku bai da hankali wajen ambatan ubangiji da dagewa da tsanantawa wajen astaga wannan zikirori da kabbarbare Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd irin wannan kunga a wannan zaman da ake yi duk bayan sallar asuba magarba abin nan zahar la'asar Bagarba, isha'i zuwa irin waɗannan kwanakin ana son salatu marrat ya zama na cewa ana yin su kamar sau uku uku hakan nan eh har zuwa ranar uku ga sallah to bayan sallar la'asar waɗannan su ake kira ayyamu ta tashrik to daga nan kuma ta riga ta faɗi sai yawan rai wanda Allah ya kai shi baɗi to a sake da shi wanda kuma Allah bai kai shi ba ya ci iya rabansa Allah ya karba abin da ya yi kenan. da haka to sai a dage da ambatan ubangiji kamar yadda kuke ambatan umarnin ku iyayenku ko kuma bi tsanani daga haka minan nasu akwai daga mutane manyan kulu rabbana waɗanda za ka ji suna roƙo suna cewa ya ubangijin ku a tinafin duniya ka ba mu a gidan duniya wa ma lahu fil akhirati min khalaq amma ko fa a lahira ba su da rabon komai suna nan su ne wanda kaga sai aje ta roƙa Allah ka bani mota irin ta wani Allah ka ban gida irin da wari Allah ka ban kuɗi in auri wata galleliyar mata ga ta can shi kenan iya shi burinsa kenan to lahira kuwa zero ho Allah kiyaye to ina ga za mu kwana a nan gobe idan Allah kai mu daga nan za mu tashi kan wannan saboda abin da zai zo na gaba kuma na yan rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar to saboda lokaci za mu tsaya a nan din sai Allah ya kai mu gobe da izinin Allah za mu dora daga yadda muka tsaya abinda na fara daidai da ce ne daga Allah Allah ba mu lada da kuskure yana roƙon Allah ya mana gafara Allah ya mana afuwa Allah ya yafe mana zunuban mu Allah ya karba yi kan mu kari gudana ya jagororin mu zuwa ga abin da yake da alkhairi Allah ya ranko ka da afuwar ka muke nema Allah ka biya mana dukkanin bukatun mu kai sakayya ga waɗanda suke hidima da masu ɗaukan nauyin wannan shirye-shirye wajen sakawa a kafafen yada labarai kamfanin da nasara rediyo suke ɗaukan wannan nauyi mana fatan allah ya faranta musu kuma allah ya ba su nasara su ma ma'aikatan nasara allah ya kara musu nasara ijin rediyo su ma da suke sakawa muna fatan ubangiji allah ya saka musu da alkhairi allah ba mu lafiya da zama lafiya biya mana bukata shirya da mu da matasanmu ya kawo mana alkhairi a duk inda yake rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim wala hawla wala quwwata illa billahi al-azim